a zahiri muna kallon wasu wakilan na bakin su wajen kawo ma yankunan su ci gaba amma mu yankin mu an bar shi baya babu komi wanda zaka iya iya nunawa ka ce gashi na ci gaba ne a yankin kai ta da tafiya duk harkar da ka sani babu shi yanzu bari baka misali an yi dan majalisar da ya ji bai wuce wata shida ba amma ya samu mu matasa daga yankin na mazaɓar katsina ta tsakiya katsina local gamin kenan ko a ita ce ita kaɗai ake wakilta ya samun matasa sama da talatin aiki a federal government wa'annan matasan wasu ne za su ci gaba da jujjuyawa har wata rana su zama suke rike da najeriya a bangarorin da aka samu su irin wannan irin wannan dama ce su ma za su samu su taimaki yankunan su da suke bukata irin wannan abu don yi mamaki a ce mutum ya je karo na ɗaya majalisar wakilai karo na biyu majalisar wakilai karo na uku a majalisar wakilai amma ya kasa kawo ma yankunan shi abin da ya dace yanzu ina tsammanin kana sani lokacin da aka zo aka kaddamar da yin titina a cikin garin katsina dan majalisar wakilai ne zo kawo nawa gashi nan daga jakshin din yan doma ya tafi tashar rabe gashi nan da ƙofar sauri ya tafi har sabon titi ya shiga cikin wani unguwai ya tafi har sabon titi duk aiki ne na hanyoyi wanda aka kawo wanda kuma aka da dollof ga titina nan cikin layout ka gansa an gama an fenti an sa alamu na raba tsahan titi an gama komi dan majalisar wakilai kawo na zan yi mamaki a ce mu dan majalisar wakilanmu da yake wakiltar mu babu ɗaya da ya taɓa mana irin wani abu kilo ka kalli hanya muna buƙatar hanyoyi yanzu ka kalli daga babbar riga zuwa matse zuwa kaga dama kaga tashi hankalin da ake ciki babbar kasuwa ce wadda take ci kuma ta nihi wata ƙasa kaga ake firar gama ne wannan ya kamata a ce ko ba komi ya kama mu wannan ya ɗauki wannan titin ya ratsa ta daga ta riko ya fita duk inda ya kamata ya fita ya ɓilla jibiya aƙalli a samu wani abu muhimmi da wani mutumin ya mana amma abun mamaki babu ko ɗaya ba in farin wanda zaka gani an tallafa ma al'umma an ɗora su bisa wata sabga ta arziki ko kuma an gina su bisa aiki na gwamnati wanda za su zama wasu su ma gaba ya zama sun wakilci wannan yanki a gwamnatin tarayya duk babu wannan nawa to a takaice akwai kungiyar da muke kafawa in Allah ya tana nan tana mataki na registration tana mataki na registration wanda ake ce ma coalition of kai ta jibiya political movement for it ka gane so wannan kungiyar za ta zama mai ruwa da tsaki ta yadda za ta zama duk wani dan majalisar da za mu zaɓa ya tafi abuja sai ya zama ya bi tsarin da wannan kungiyar ta shimfiɗa mashi zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza idan bai yi ba wannan kungiyar za ta biyan da hukumar zaɓe ta ba da dama ga a kirawo ɗan majalisa baya za ta ba da dama yadda ta ba da dama za a bi wannan matakan da a kirawo shi ba a sake zaɓen wani a tura shi mai sauƙi ne kowa ya san wannan a cikin constitution yake a cikin tsari yake